To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyalahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama'il amilin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to alhamdulillah yau allah ya kawo mu lahadi 29 ga watan sha'ban shekara 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da goma ga watan maris shekara 2024 shekara ta miladiya to kafin mu fara karatu tafsiri ina kiran ɗalibai da mabiya kowa ya kwantar da hankalin shi game da jita-jita da take ta yawo a cikin intanet cewa an naɗa mun mataimaki to alhamdulillah duk wani da kuka sani yana kira zuwa ga sunan mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka tafsirin nan zai sun fi dubu majalis dukkansu 'ya'yan wannan makaranta ne bai tsammani a ƙasar nan akwai makaranta da ke da malamai irin haka ba sai dai me muna da majalisar shura domin suna annabi muhammad ita muke koya ita majalisar shuran na allah ce wa amruhum shura mara wa mimma razaqnahum yunfiqun abin abinda nake kokarin dora kwa kai shine majalis na shura amma zamani wani daga waje ya zo ya ce waje nuna muna inda za mu yi koyon nuna muna alƙibila wannan zamani ya wuce insha Allah kuma mun gane wani ma'aikaci ne ɗaya kuma a jama'atu yake amma ba zan faɗi sunan shi ba don ba za a ba shi daraja ba ma'aikaci ɗaya ne yake kwalle-kwalle tsakanin wannan makaranta mai albarka da wayannan gidaje masu albarka yana ƙoƙarin shuka wata fitina amma lokaci ya yi da ya bar aikin nan ku yi hankuri ɗan magana da kuke na hausa in wani ya matsa maka sai ka ce wai kayan gidan ubansu ne ko ba kwa haka jama'atu ba kayan gidan ubansu ba ne amma wani a cikin ku zai ce jama'atu ba kayan gidan ubanmu ba ne saboda haka lokaci ya yi bar wannan domin fitinar da ya saka a cikin wannan masallaci da kuma wannan al'umma allah ya taimake mu saboda haka duk wani magana game da wannan ajiye ta a ajiye ta in lokacin da zai yi ajali ya zo allah ya ajiye tsari yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai wa amruhum shura da kuma wa amrukum shura bainakum wa amrukum shura bainakum amma ya tabbata ɗalibi ne na wannan makaranta na farko duk ko kayi sunna ko kana karanta da sunna amma kana da girman kan baka iya zuwa ka zauna a yi karatu da kai ba wai don a koya maka ba a'a don haɗa maganar jama'a to wannan bai cancanta ya zauna kan wannan kujera ya karantar ba sai wanda ke cikin makaranta na karantarwa da shi allah shirya da mu to daman shaɗan a ayoyin da suka wuce kun san shaɗan da rashin kunya ƙala ara aitakan lazi hadhal ara aitaka hadha lazi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtan la ahtani kan dhurriyatahu illa qalila shaɗan yake cewa allah ka ganka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ɗan adam ɗinnan da ka karrama shi a kaina lalle zan tumɓuke zan tumɓuke zurriyar shi daga kan hanyar makaɗa'a shi kan shi shaidan ya sani sai ce illa ƙalila sai yan kaɗan wato bai da iko akan bani adam gaba ɗaya ya san akwai wanda za su yi wa allah ɗa'a to yau muna inda Allah ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila inna ibadi Allah ke gaya wa shaytan lalle bayi na baka da wani iko akan su. wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijinka ya isa ya zama wakili akan wannan al'amari yani hafizan ya ce uh, tasallud a kowa baka da sultan wato tasallud baka iya wato samun karfi a kansu da danne su kuma ka ya isa wakili yana ne hafidan lahun minka mai tsare su daga gare ka shaidan allah ya sha gaya muna kamar suratul nahl hu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu ala rabbihim tawakkalu duk mai dogara kan ubangijin shi shaidan bai da sultan akan shi innama sultanuhu ala alladhina hu. karfin shaidan kawai akan mai jibintan shaidan sai ka jibinci shaidan sai ka miƙa wuyanka zuwa ga shaidan sai ka bi shi sannan yake da karfi a kanka wallazina hum bihi mushrikun wanda suke shirki da shi in baka ƙi shi ba in ka ƙi ba yadda zai da kai ashe shaitan kaidin shi inna inna kaida shaitani kana inna kaida shaitani kana saboda haka Allah ya muna ikirari wannan aya cewa akwai wayansu bayan Allah wanda shaitan bai da iko a kansu muna roƙo mu da ku gaba ɗaya Allah ya samu cikin wayannan bayi shaitan fa yana da masayid yanda yake tabko mutane cikin abubuwa da za ka yi hankali da shaidan akwai abin da ake kira at taswif gobe gobe zan yi gobe zan yi taswif duk lokacin da kai yin alheri a nan take ka yi ce gobe ka mallaki gobe baka mallake ta ba sa'an yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadith rawahu muslim badiru bil a'mal fitan ku yi gaggawa ku yi aikin kwarai kafin wayansu fitina ta zo ka kita in lailin muslim kama wani bangare na dare mai duhu yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran mutum ne zai wayi gari mumuni amma kafin dare ya kafirta wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko ko ya yi marece mumini amma kafin asuba ya kafirta me ya bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya qalil sai sayar da addinin shi da wani abu haja na duniya wanda yake kaɗan ne duk abin da Allah ya baka a duniyan nan ko menene in kuɗi ne in mulki ne in lafiya ne in komi Allah ya baka in dai duniyan nan ne fa huwa kaɗan ne akan ka bar addinin shi da zai kai ka zuwa ga haya sarmadiya, haya ta ƙarshe haya abada to za a zo a gitta maka kamar hanya ce muftarat turuq hanya ce ka zo ko ka yi dama ko ka yi hagu ko ka bi addinin Allah a dama ko ka yi hagu ka bi duniya to haka fitina suke zuwa za ta zo fitina sai ka zaɓi daya to wanda ya zaɓi duniyan nan sai ya ganta kamar kusa zai ta nemanta ta ta neman kuma ba zai samu ba kuma ya wahala ya wahala ba ya bi ta ba to za ta wahalar da shi wa man da an zikri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ba zai same ta ba sai wanda Allah ya rubuta zai samu zai wahala amma in ka bi dama ka bi addini baka san wani abu ba kuma sai kuma Allah ya ɗauko duniyar ya baka kuma gashi wa Allah da'a saboda haka ku zama bayan Allah ku bar taswif taswif shine ka ce bari in bari sai gobe a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zaman ku yi sauri ku yi kayan sadaka don wani lokaci zai zo yamshin rajulu bi sadaqatihi la yajidu man yaqbalaha ku ya ku yi sauri in kana da kuɗi ka ga miskini sauri ka bashi dan za a zo wani lokaci ga kuɗin amma ba miskini kaga ladar sadaka gaba ɗaya a wannan zamani babu ita domin sadaka shine ka samu miskini ka bashi ku yi sauri ku yi ta sadaka kuma Allah ya gaya mana fastabiqul hairat aina ma takunu kuma Allahu jami'an fastabiqu ku yin gaggawa na aikin alheri inda an ce aikin alheri ne kaka yi jinkiri masallaci ne makaranta ne asibiti ne taimakon magajiyayyu ne yunwa ne bohol ne in kai niyya kakka jira gobe ish yanzu to wannan jinkirin na at taswif saufa saufa zan yi zan yi shaidan ne shaidan ne kakka ji wannan da'awar shi wani wuri da shaidan ke ma mutane shine amna min makarallah a aminu makarallah fala ya'manu makarallah ila alqawmil ka yi tsammani kai ka tsira ka samu aminci da natsuwa daga dabbara don Allah ba za a ci mai makiri ba amma wa makaru wa Allah wallahu khairul Allah ya fi kowa dibara su suna makirci da tsaya shi kuma Allah na yi na shi ka amince cewa in Allah ya baka lafiya ba jarabawa bane son ka yake yi ko Allah ya baka kuɗi ka ce a ayan lafi so na akan sura la jarabawa ce Allah ya baka mulki Allah ya fi so na akan sura la jarabawa ce komai da ka sani jarabawa wani Allah na halaka shi da 'ya'yan shi wani Allah na halaka shi da matan shi wani Allah na halaka shi da komai da ka sani zai halaka ka da shi azabta ka da kai da shi saboda ka kada ku amince daga makircin da Allah ke yi ga bayan shi in kaga ka samu wannan aminci wai kai kai ka tsira hakan kana neman ka fasikantar da wa'yansu da wulakantar da wa'yansu to kai ya ka kare ka sai yadda za ka kare na uku al'anud min rahmatullah kuma yanke kauna daga rahama Allah wani kuma in abubuwa sun yi sun lalace ce kai kai abubuwa sun lalace wannan dai sai dai lahira a waye gama a ce najeriya ta yi nisan da yanzu mun kai iyakan da da lokacin da gwamnatin nan ta wuce na ce ai an kai karshe kuma babu wani kasa da za a yi ashe ban san akwai wani rami ba kuma to allah ya fata muna fata da iyakan ramin ne wala ta yi asumin rahillah kaza kakku da yanke kauna daga abun nan innahu la ya yi asumin rahillah ila kawul kafiru sai kafirai ne suke sun yanke kauna duk yadda abu ya lalace duhu haske na zuwa inna ma'al usri inna ma'al usri yusran annabi a wani hadisi ce lan ba lan yagleba al-usr yusrain sau bai da za a yi wahala ɗaya ta rinjayi zage biyu kai ko mutum ne bai da lafiya aka ce ya Allah ka bashi sauki sai ya mutu wannan sauki ne domin wancan ya kankare mishi me zunuban shi kuma insha Allah abin da zai riske zai ce ya fi mishi akan ya zauna ma duniyar nan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraktu ba'di fitnatan na hudu annabi ya ce ban bari ba bayana wata fitina a adarru alar rijal wadda ta fi cutarwa akan mazaje minan nisa'i daga mata wato al-ikhtilat cakuduwan maza da mata cakuduwan maza da mata nan shedan yake kai mutum bai keɓanta da mace su biyu su keɓe saiwa kuma na ukun suwa na ukun su shekaru to haka kuma in an ikhtilat maza da mata cuɗanya a ina a kasuwanni cuɗanya a inin ofishi shuɗin ga sunan dai ba abin da ke haifarwa sai lalacewa sun shaidan to mu da za mu iya tsara mu amma gaskiya mutanen kaduna yana yaba musu domin yanzu kaduna da ka fita in ka fita nan duk inda ka je in dai mace ce za ka ganta saye da mai. hijab mutanen kaduna allah ya muku albarka kaduna state gaba daya kai northern state gaba daya nigeria man sha allahu mutanen da kawai muke kira don allah ka su bata mana mutane su ne 'yan kani wood kuke cewa ko 'yan kani wood in za su yi wasan kwaikwayon su yanzu mutane al'adar su shine sa hijabi kada wata mace ta zo mana da gyale wai tana wai wani abu na ku rufe jikinku domin shine al'adar mutanen yanzu kuma ya kamata masu senso na fim su ga ya dace da al'adar mutane yanzu al'adar mu shine ne hijab tun ana kyaman shi ya zama ruwan dare to muke fata insha Allah al'amarin addinin musulunci da rabewa tsakanin maza da mata nan gaba in ba iya yi ba kai tsaye yanzu nan gaba iya iya insha Allah ya taimake mu to rabbukum alladhi to rabbukum alladhi yujzi lakum alfulka yujzi yani yajri koko yujri lakum alfulka ubangijin ku nan wani waye zai kare ku waye ne ya ishe ku kafili ya tsare ku daga maka'id makirci makircin shaidan shine wannan ubangijin din nan wanda yake gudanar muku da jiragen ruwa shi ful fil a cikin teku domin mai litabtagu tatlubu min fadli domin ku je ku nema daga falala Allah ya yani ta'ala tijarati da fatauci innahu kana bikum rahima lalle Allah kasance gare ku mai jin kai ne fi taskhiri halakum yanda Allah ya hore muku jirgin ruwa jirgin ruwa to nan a duniyan nan da kuke gani abinda ake cewa tamanin cikin ɗari na dukiya da ake yawo da su ake hada-hada ake tijara da su tamanin cikin ɗari ta hanyar teku ne kogi a tekuna a tanka azurmai kuke kiran shi liner shipping line Ashirin cikin ɗari ne ko ta mota ko ta jirgin sama Tamanin cikin ɗari ta teku ce an ce kuma kayan nauyin kayan da ake yi a ciki shekara yakan kai tan tan biliyan goma sha ɗaya na kayayyaki saboda haka duk ƙasar da yake an haramta mata teku to an taaita mata arziki shi yasa muke fata tun wannan gwamnatin kafin ta kare manyanmu 'yan arewa da ke cikin gwamnati su tsaya kai tsaye tsayuwan daka wannan gwamnatin kafin wata ta zo in ba za ta yi ba to mu jira wadda za ta yi ta yi abin da marigayi alhaji umaru yar aduwa allah ya ji kanshi allah ya mishi rahama na ƙoƙarin yaye yashin da ke cikin riba niger da riba benue domin manyan jirage su zo lakwaja wannan ne zai sa ebo kaya daga ko'ina nan take a kawo su a saukan lakwaja wanda zai rage wahala da musibar da masu shigo da kaya suke samu in an yi ce a ta sauka lagos ko port ko wari ni alhaji eh, umar yaraduwa muna tare da cikin malamai ya ce mana shi insha Allah ya samu wannan mulki insha Allah abinda zai sa gaba talaucin da ke arewa insha Allah su ya zama tarihi ya dame shi kuma ya fara kuma ya ajiye kuɗin amma da wancan ya zo sai tsayar to mu kuma kamar an ce an sha faɗa kowa ya faɗa ko an ci walo ne fada mu kamar kaji muke an watsa musu hatsi shi kenan sai mu bi muna tsintan hatsi kuma a yi abin da ake so da mu duk gwamnatocin da suke zuwa me yasa ba a tsaya aka ce ba mu da abin da yake maslaha mu ce ta shafe mu mu ce gashi abin da muke so a yi muna kafin ka karɓi ƙuri'an mu ba mu da ba mu da don ba mu da shugabanni na siyasa wanda suka kware kuma suka sa abin da suke yi wannan aya rabbukumul ladhi yuzzi lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima wannan aya wannan aya tana maganan ruhaniya tana maganan abubuwa ne cikin eh, ilmul ghaib tambaya ku nake yi kan me take yi kan al'amarin wannan duniya Allah na cewa ba kwa ganin Allah da ke tafiyan muku da jiragen ruwa a cikin teku domin ku je ku nemo daga falalawa falalar Allah kuma Allah ya kasance gare ku mai jin kai wato Allah ya taimaka maka kai arziki ka samu wadata rahama Allah ce taimakon shi to ina kuke kuna can gefe an baku da buzu da tasbaha sai goro a baki wai ku kuna neman yarda Allah ai mana za a ɗauka mai malami a bawan Allah ne a bai san duniya a ah, Allah ke cewa ga duniya na ba ku rahma ku je ku neme ta wata gumin fadlihi ku nema falalan Allah ga dukiya shan duniya bar barjak ta wace ce dukiyar ya Allah ce ku je ku nema an baka da buzu da tasbaha kai kana tsamani ba kai bawan Allah musulunci bai haƙi da wannan duniya musulunci abin da ɗauki duniyar nan matakala ce za ka taka ta isar da kai zuwa ina zuwa lahira saboda haka ana neman duniyar nan ana neman falalan allah nan amma mai a yi abin da allah ce buniyar islam alame cikinsu wa ita uzzaka in ka sawwara musulunci kamar haima ga ta da ginshikai tsakiya ga na tsakiya nan mai tokare ta ta sama shine kalmar tauhid ko to sauran ginshikan hudu akwai bayar da zaka a tara zakan mutane yani musulunci ma bai samun ɗaukaka bai samun girma bai samun in ba a tara kuɗin zakka shi kuma da zakan nan mai ake ana taimakon du'afa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma turzaquna ko ko inna ma tunsaruna turzaquna bi du'afaikum wallahi du'a al'ummar da bata damu da mai rauni ba ba za ta ci nasara ba tura wannan da kuke gani fa khairuhum limiskin wa yatim wa da'if duk shaidancin sunan amma da yake suna taimakon masu rauninsu suna taimakon gajiyayyinsu suna taimakon wa'anda ba su da uwaye sai kun ga Allah na musu tausayi yana jinkirta su amma mufa mufa yanzu ake gaya ma wani labari abin ban tausayi yarinya ce aka yi hadarin mota kwana uku ba su da ko kwabo ma na cin abinci suka je nan dan fodiyo mosque suna neman taimakon yarinya an yi accident mota ta buge ta ba kuɗi ba su da komai don allah ba da wani abu da za su kai ta asibiti an ce kafin a ƙara sallah a kare abubuwa ma nan take a wurin yarinyar ta rasu ba mu da tausayi ba mu da tausayi to in bamu da tausayin du'afa ya Allah zai ji tausayin mu to wa'annan kayayyaki da jirgin ruwa muna fata a yi muna dredging a kawo shi kusan lokaja kuma me yasa ya kamata a yi shi da wuri kuma mu yi tsaye tun yanzu a yi shi domin muna ganin yadda wa'yansu manyan ƙasan nan hadde na kudu suke magana cewa lokacin raba ƙasan nan ba wai raba ta ba a sake mata tsari kowane ɓangare a bashi gashin kanshi lokaci ya yi kuma ina zato yadda nake ganin take-take kamar da kyar in ba ƙarshen ƙasar nan za a zo a yi wannan self-autonomy ba to yin an yi muka yadda muka zama landlock ba mu da teku to shikenan an kara tauye mu amma yi mana hanya har zuwa lokaja to daman dokoki ne ke tsare mana mu ba mai iko ya datse mana hanya saboda ka mu bar wani abu da muke mu bar wani musu tsakaninmu mu bar abubuwa ga abin zai tsirar da ku Allah ke gaya muku fa a cikin wannan teku akwai falalar Allah falalar shi mu je mu gyara mu bar musu tsakaninmu a gyara teku ya zo kusa lakwaja kuma lakwaja mutanenmu ne duk tare da muke yan uwa ne muke mu dukanmu har da plateau da benue duk yan uwa ne mu bisa domin maslahan mu daya wanda ka hada maslaha da shi sai ku haɗu da shi ku gyara domin kowa ya samu nasara ban nuna kiyayya da gaba wanda yake zamu zo mu cuci kanmu duk wanda ya da makwabcin shi zama makiyin shi to ya gama yawo domin za a labe da makwabcin shi a me a cuce shi to akwai wani abu kuma da muka ji labari gwamnati za ta shiga shine BRICS wato gwamnatoci ne na kasan brazil russia india china south africa egypt ethiopia iran and united arab emirates yanzu sun haɗu sun yi ƙawancen cewa za su taimaka wa juna a tattalin arzikin ƙasa to na ji najeriya ma ta nemi ta shiga wannan kawance kuma wannan bushara ce babba mai kyau in har ta shiga domin turawa sun wahala da mu sun ɗiba sun ɗiba sun ɗiba amma ba abin da suke muna sai yaudara nan a jakuta muke so yan kayan steel rolling mill yadda za a ebo kasa ino a mai da shi karfe wa'an um, anzalna hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa li'lam Allahu manyan yansuruhu wa rusulahu bil hadid mun yi mun yi sun ci kudin sun ci sun ci sun ci sun hana mu yi to ya lokaci yi ba za mu fada da turawa kan mu yi fada da su amma me mu je inda za mu samu fa'ida brics saboda haka wannan program da gwamnati ta niyya tunda minister of eh, foreign affairs aka ce magana ina karfafa shi kuma kowa ku ba da haɗin kai mu shiga cikin wannan tarayya na tattalin arzikin ƙasa na duniya allah ya taimake mu wai za masa kuma dora to lokacin da kuka shiga wannan teku wa isa masa kuma doron fil bahar ya fil shidda fil bahar ba Allah ya ce ku shiga teku ba ku je ku nemi falalashi duk Allah yana so wannan abu amma matsalar ubangiji kullum wani tauhidi ne sai kun shiga jirgin ruwan kuma kun ɗauko kaya sai Allah ya zo da iska mai karfi ta fara girgiza idza masa kuma dur fil bahari khawf kuna tsoron za ku nutse dalla ghaba ankum manta da nuna nan da kuke kira duk sai su ɓace muku domin in mutu ya shiga tsanani ya shiga tsanani ya shiga tsanani sa dawo Allah ko wani jirgi da aka yi wayansu shekaru ya kakwai shekara ɗari titanic ko titanic ne titanic ko suka yi shi aka ce captain din da ya ga jirgi ya keru ya yi kyau ga komai ya ce wannan ko Allah ba zai yi nutsar da shi ba shi kenan ya kama hanya cikin teku sai da aka kai tsakiyar teku cikin tsakiyar dare ashe akwai irin kankaran tekun nan kankara fa shi yana magana Allah ba zai iya ba sai ga kankara da ya karo da kankara kenan an ce cikin 'yan mintuna kaɗan ya nutse mutum dubu da wani abu suka mutu to a shahid lokacin da suke nutsewa suna mutuwa ba abin da suke yi sai oh god oh god sai kiran Allah suke yi kuma Allah ya tsirar da wayansu wato mutum in ya ga musiba sai kuma Allah dalla man taduna nan da kuke kira sai su bace abu da min aliha nan da kuke kira na alihohi su bace fala tadunahum ba ku kiran su in bala'i zo ba a koma wurin wani sai Allah illa iya sai gare shi ta'ala fa innakum tad'una wa koko lalle fa kuna kiran Allah wahdahu shi kadai la annakum fi shidda domin kuna tsanani la yakshifa illa huwa ba mai kwaranye muku tsanani sai Allah falamma najakum amma lokacin da Allah ya tsirar da ku min algargi da nutsewa wa ausalakum ya isar da ku zuwa tsibiri ilal bar a arattun sai kuma ka kai da kai an tauhid daga tauhidi wa kana insanu kafura lalle mutum fa ya kasance mai yawan kafirci juhudan lil ni'am ya cika inkarin ni'imar da Allah ke mishi wato mutum ya samu natsuwa sai kuma ya koma shirki in ya samu tsanani kuma sai ya dawo wa Allah a irin wayan ayoyi ne Muhammad bin Abdul wanda ya bayyana karni na goma sha biyu a ƙasar makka kuma da da'awar shi kamar yadda irin da'awar malam take ya tsarkake ƙasar makka da ƙaburrukan sahabbai da malamai don nan ne mutane da fifi suke yi makka da madina ma sallah sai kaɗan ka yi in mutuna na da bukata sai ya je wurin wali kabari masallaci sai tsofaffi ne yake cewa kai ai ko mushrikan quraish kafirai sun fi ku fahimtar addini da alheri akan ku ta yaya domin su in tsanani ya yi tsanani suna koma ma Allah ku in tsananin ya yi tsanani sai ku koma ma kuma waliyanku to wane fi bata kenan masu komawa walilai to kun ganan ba a kiran wani sai Allah ba a kiran wani sai Allah a wurin nukat din nan su ne ya kamata mu koya ma mutane kuma in sun yarda mu ba su mu yarda da su do Allah kada mu matsa ba mutane musulunci a hankali a hankali ake gane shi Allah ke gaya mana kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum saboda haka ku tarbiyyar mutane a hankali mu dai mu nuna musu hanyar shirki su bari kuma yawanci hanyar shirki hujjojin shi karfafafun hujjoji ne yadda ya da wuya Ka ga mutum malami ya tsaya ya zaƙe yana kare barnan cewa wannan ba shirki ba ne allah shirya da mu to afamintum ah! Allah ya kara cewa afa amintum shin ko amince an yakhsifa bikum janibal bar Allah ya nutse da ku daga wani bangare na tsibiri ko na kasa wato kasa ta tsage ku runtuma ciki kun amince haka aw yursila alaikum ay al-ard ka qarun kamar yadda Allah ya da qarun aw yursila alaikum hasiban ko ku aiko muku duwatsu yarmikum bil hasba wato duwatsu daga sama kamar kamar mutanen lut sun malata jiru na kuma kilan kuma ba za ku samu ba in lokacin da yi wannan ba za ku samu wani wanda ke zama muku wakila hafizan min wanda zai tsare ku daga gare su ba shin kun amince ba ka iya tafiya kai allah ya tsage ƙasa karuntu ba ko ku muna zaune allah ya turo duwatsu daga sama sararin samaniya su halaka mutane shin mun yi amince allah bai iya yin haka to in ba haka ba me yasa lokacin da kake cikin aminci sai ka ce kamance da Allah sai tsanani ya zo ta aiko cikin amincin ma tsananin na iya zuwa a kowane lokaci kowane lokaci Allah na iya kama ka su nawa nan za mu tashi karatu wani wurin tsallake titin nan da kuke gani iyakan rayuwar shi kenan saboda haka mutum ya san Allah na iya kama shi a kowane lokaci kaka samu kanka cikin yalwa da ni'ima kamar ce da Allah Allah na iya kama ka ta ko ina saboda haka ba wai sai lokacin tsanani zaka tuna Allah ba ka tuna Allah cikin tsanani da kuma cikin yalwa amintum kuma Allah ya ce am amintum shi kuma za ku iya amincewa an yi aidukun fihi fil bahari taratan maratan ukhra bayan kun sako daga wannan teku kun sako da kaya kun yi fatauji kun yi arziki kuka mance da ubangiji kuma da kuna kiran shi a tsanani kuka zo sai na Allah ya farko ya ce shin kun amince ƙasa ba ta tsagewa da ku ta nutsar da ku shin kun amince Allah bai ya aiko muku duwatsu shin kun amince yanzu ma Allah ba zai iya sa ka sake bukatan zuwa shiga tekun nan ai wasu kaya za mu je mu ɗebo daga China maratan ukhra zaka iya sake shiga tekun dan wani abu ya zo maka ukhra fa yursil alaikum sai Allah ya aiko qasifa minan nair wada tsa'a wannan guguwa ta iska ay rihan shadid iska mai tsanani la tamurru bi shay'in illa qasafatu ba ta zuwa ga wani abu sai ta karya shi fa taksir kullukum fa kullukum ta kakkarya jirgin ku ta nutsar da ku za ku yi amincewa fa yugriqakum Allah ya nutsar da ku bi ma kafartum domin abin da kuka kafirta ma kafartu ma ba sabadiyya kenan ashe kafirci na sabbaba azaba Allah fasikanci na sabbaba azaba Allah shirki na sabbaba azaba Allah bima kafartum bi kufrikum thumma la tajidu lakum alaina sannan kuma ba za ku samu gare ku ba akan mu bihi tabi'an tabi'a wanda zai biyo wato nasira mai taimakawa wa tabi'an yutalibuna wanda zai biyo yana neman mu bima fa'alna da abinda muka yi bikum da ku ba wani wanda zai tambayi Allah dan ya halaka mutane wanda suka kafar da shi wa fihi muqarana baina ibadatul lahi wa ibadatul shaytan na akwai wato kwatantawa tsakanin ibadar Allah da ibadar shaytan thumma qarana fi ma ya'ti wayoyin da za su zo Allah zai muqarana tsakanin bani adam wa ghairihim da waninsu ah, fa qala wa laqad karramna to Allah akwai abin da yawa bani adam wala kad karramna faddalna lalle mun fifita mun mun fifita bani adam ƴaƴan adam na daya bil ilmi wal nutqi wal aqli wal i'tidal i'tidal i'tidal al khalq wa taslitihim ala ma fil ard wa taskhirihi lahum wa ghayr dhalika lalle Allah ya ce lalle mun karrama mun girmama bani adam mun ba shi ilimi wa allama adam al-asma'a kullaha wa not ana cewa al-hayawan natiq dan adam ne kadai ke magana magana ba irin ta ko kuturo ba ya maimaita abin da aka ce bai ma sani ba magana da yana da abu a zuciya ya fito yayi yi magana yi bayani sai dan adam wannan falala ce da karamci da Allah ya muna wal aql Allah ya ba mu hankali afala yaqilun afala taqilun li'annahum qaumun la yaqilun aql wannan hankalin da Allah ya ba mu na bani adam wa itidalul hal kuma Allah ya muna daidaituwar halitta ga mu a tsaye miƙe da shakali mai kyau ba yi ka kaman gorila da Allah na so duk da mun zama kaman birai shakalin ma wa tasliqihim ala ma fil ard duk abin da ke kan doron duniya Allah ya ba dan adam iko akan shi muna da iko akan komai fa mu kawai bacci muke yi sannan kuma malamanmu an karkatar da su da aka ba su tasbaha da buzu da goro suna ci shi kenan Allah sai suka don kusar da al'umma alhali duk abin da ka sani a cikin duniyar nan Allah ya sa harama dan adam duka amma mun yadda shaidannu suna abin nan dinmu to me yasa ba za mu yi hankali ba ku kalli wani abu da Allah na sha gaya muku quick financial institutions gaba ɗaya bamu a baya ga wani shugaban wani banki ba za a faɗi sunan shi ba ya je america yana yawo cikin helicopter ya faɗo ya mutu da shi da ɗan shi da matashi aka ɗauko shi shugabanninmu manyanmu ne ma ke kuka a gaban shi manyanmu na ɗaya kai inda yau in ka samu visa ma ka je america to Amerika kuma za ka yi ɗaukan helicopter yana yawo da kai tambayanka nake yi amma wanda ɗaya ɗan najeriya ne 1966 ma ka yi shi ba wani tsohon mutum Ah, na girme shi da ma na irin auren auren a ah, kai ba zan sa haife shi ba <laughs> to kuɗi na hannunsu kuma duk sun sayi manyanmu sun saye manyanmu kuɗi gaba ɗaya na hannunsu abinda kawai nake kokarin nuna muku a nan Allah ya karrama mu bani adam ya fifita mu akan mutane abubuwa da yawa cikin su ya ba mu ikon duk abin da ke ƙasa ga ƙasa nan Allah shi fida muna a Najeriya ba masu landmass kamar mu ƙasa ƙasa dai ga nan haɗe da ƙasa babu kamar mu mun yi tunanin financial institutions mun ga ko ina muka je kofa an datse ko ina muka je kofa an datse ko ina muka je kofa an datse yana hannunsu nan gaba za a zo ko da siyasa ta yi siyasa sai ka bi su don su baka kudin da za ka yi kamfen an ba mu baya mun yi tunani mun yi zama mun yi kaza sai muka gaba abin da ya kamata shine ne muyan arewa tunda allah ya ba mu kasan nan kuma kasan nan muna tare da ita kullum muna kanta mu koma ƙasa mu koma noma amma na ce mu koma noma eh akwai ministry of agriculture amma me za su baka eh akwai agribank ina zai baka eh akwai kaza akwai kaza akwai kaza ina yake duk yana tafiya a siyasa yana tafiya a ma'abotan gwamnati gwamnati duka duka duka mutane cikin gwamnati ba su kai miliyan ɗaya ba ko sun kai amma mutanen najeriya miliyan nawa arewa kaɗai munan sun muna da miliyan 150 ba abinda za mu iya taimakawa kanmu da kanmu shine mu yinka wannan cooperative farming in an ce cooperative farming mutane ku tara kudinku 'yan ƙauye kaza ku tara kudinku 'yan gari kaza a samu wanda kuka yarda da su amintattu ku tara kudinku ku yinka noma in kun yi noma kuma sai ku yi mudaraba ku raba kowa daidai nasibin yanda ya yi kuma za ku ga wani abu duk zai ku huta da wa'annan bankunan za ku huta da wa'annan taimako da ake muna na gori da karya duk za ku huta da shi domin kun koma kan ƙasarku ku girbe ƙasarku abu ɗaya kawai ya rage mu samu zaman lafiya kuma bai yi wa sai mu mun yadda kun gani na ɗauki hanya mai haɗari ƙwarai da gaske hanyar haɗari kwarai da gaske na kutsa cikin daji domin inga mutanen nan da suke kawo muna wannan matsala mu mu ga an zauna lafiya da su ko ban yi ba na an samu zaman lafiya ne mu koma gona mu koma abun su samu amincin mu mu samu amincin su amma ni na lura a wancan lokacin na gane wayanda ba su son a yi sulhu domin in an yi sulhu an samu zaman lafiya kudin da suke yi tiriliyoyin kudi zai yanke na biyu ƙiyayya da mu kamar yadda wani shugabansu ya taba cewa leave them let them kill themselves leave them let them kill themselves wannan wannan ƙiyayya tana nan har yanzu wannan ƙiyayya da za ta shiga nan 1966 ta kashe muna sardauna wannan kiyiyar tana nan wannan kiyiyar da za ta ji dodon barres ta kashe waye ne a dodon barres a murtala tana nan wannan kiyayya sai ya ci a basu let them kill themselves to tunda mun gane haka mu me yasa mu tsakaninmu ba za mu tsayar da wannan yaƙi ban kuma za mu iya insha Allahu wallahi za mu iya haɗin kai kawai muke so za ka ga gwamna ya zo mu yi magana a nuna mishi yadda za a yi wannan abu da ya je ya haɗu da mutanen nan masu redneck kusan mai redneck masu jankwala eh. ba kusan redneck ba kenan za a nuna mishi hanya amma da yaje ya haɗu masu red redneck shikenan su ne a ah, za a samu kuɗi za a yi kaza za a yi defense za a yi kaza shi ma sai kaza sun juya mishi hankali domin ana gani ai in an ce a yi wannan za a samu mai kuɗi ala hisabin rayuwar mutane kuɗi ala hisab ma'adinan da ke cikin ƙasa sai kowane a ce <coughs> zo ka yi 'yan banga ba 'yan banga muke kasan zuwa muna muke bukata state police wanda yake yana da training wanda yake yana da albashi domin ka ba mutum bindiga bai da training bai da albashi sai ya nemo albashin shi da bindigan nan kuma zai nuwa ba to kana gudun bandit kuma kai wani bandit sannan mutumin da bai da training ka ba shi bindiga duk wanda yake husuma da shi ya zama makiyin shi zai kamo shi yanka zai yi ma kawai ka kasashe ne wurin samun mata shi kenan ka shiga uku ba ma bukatar vigilante abinda muke bukata state police a mai da su state police a yi musu albashi a yi musu komai a samu musu eh, commissioner wanda answerable to the, to, the governor sannan kuma a yi doka yadda governor ba zai yi amfani da su ba a kan 'yan hamayya na siyasa domin shine kada ake tsoro domin ka ba gwamnoni nan karfi kuma 'yan hamayyan siyasa sun shiga mai sun shiga uku amma maganin shi shikenan mu yi tsauri mu samu zaman lafiya a ƙasanmu mu gyara kasanmu mu koma gona kuma mu taimaki kanmu mu taimaki kanmu mu tara kudinmu mu yi mega farms shi ne muke kokarin wannan azumi mu ma insha Allah cikin kwana ɗaya biyu din nan ko gobe a ramadan ya kamata mu yi lancin gobe nema albarkar wannan wata mai alfarma yadda za mu haɗa kudinmu mu gwada mu gani mu yi noma noman da za a ce eh noma aka yi ba wai dan buhu ɗaya buhu biyu ba sannan kuma kowa a ba shi haƙƙin shi wanda ba inda zai iya samu kana da kuɗi baka da gona to akwai mai gona kana da gona baka da kuɗi akwai mai kuɗi kana da kuɗi da gona amma baka iya kula da ita ba akwai mai kula akwai profesoshi wanda za su duba to muna fata insha allahu gobe za a yi bayani takamamme game da wannan al'amari kuma Allah ya ba mu nasara ya taimake mu ya fitar da mu daga dukkan kunci kuma ya haɗa kanmu wa sallallahu ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخواتي فلاتي والرعاء البقر مودب بيا اونن باندرا بفلبي درو بمال نايندر لدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مودب يدون سلمين وتمودون وي هذه هذه رسالتي لكم قول ديرول الليل الليل الام يا هذا الام nder ɗum ndungu ɗum ujunere wayre capanɗe e temejje nayi e capanɗe nayi e duuɓi joyi o wi qala llahu taala allah lamiɗo wi wa ma halakatul jinna mi taga e genni wal insa e aduni illa liyabudun sai gimɓe ndewayam ma uridu minhum min riskin mi taga e ko moye gin riskinayam seniɗo kaw woni diskinowo wama uridu an yut'imun mi tagay ko moye gi ñamnayam gimmi ñamnata ko moye inna allaha seniɗo kam huwa razau ko woni diskinowo zulkuwati mardo sembe almatin shatuɗum arjo boyi mi don yiɗi anta tabi'una tokkoyon min هذا shahar المبارك nder ndu lewru marndu barka kai na ta'allama a kama tahara tikin andin kita sinagu wasalati ikita julde wasiyami ikita sumai to jure en natta sumai jangu to alalami da jabi fa inna salata gin kairi julde de giata julde jowi deri del daga fingo yaki yango nangi hiya imadu dini kanju woni jigge dina روى مسلم عن جابر مسلم هبوي حالة جابر بن عبد الله بن عبد الله يقول مدوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أني للادو يقول مدوية بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ko nattata hakkunde neɗɗo e keferci e hawtuki seniɗo e goɗɗo ɗalki julde ko moye ɗali julde laatake kawtowo seniɗo e goɗɗo laatake keferu ko moye laati kefeero ñande jaango e natta hiite wa gala taala allah lamiɗo wi otolu ma ohiya ileyka ya allilaaɗo janga ko illiloy to maɗa minal kitabi daga deftere nde allah miɗo jippini kayre woni qur'ana waqimi salata darna julde dow carel mayre a andi ko ɗume ko wannanate ko wa'intande fof aɗon andi inna salata o wi julde kam tan ha e inde ɗon haɗa gaɗo neɗo anil fahisha'i dow kuuje kalluɗe wal munkar e kuuje ɗen yiɗa wala zikirullahi akbar siptorago sheni do ko gatta da no do wi waɗa kanjum buri mangu wallahu yalamu do idon ande ma tasnauna kuje ɗe kuwoton modiɓɓowi wa ila ikhwanina yaago bandiraɓe amin allahina in harafu fi amali sayyi'a nattuɓe nder kuuje kalluɗe min al anifi wala hitifaɗati wassarikati wal katal iɓe ɗon gojja iɓe ɗon bara adune iɓe ɗon gula gese iɓe ɗon gula gelle aqulu lahum imiɗo wiyaɓe la shey a goɗɗum wala yubarriru zulma alal abariyai kama yushahiduhu alam ta ɗali ko halli sai shini du wurtinma dow ko halli ta suɓi ko halli aɗon huwa ɗum sai ko halli heɓuma nada'ukum modibo imi ɗon nodda on um bisimillah inde sheniɗo azza wa jalla mawɗo burdo komoi an tagala un goron gurtoɗon an hazila amal dow ɗe kuuje a shani'a kalluɗi wa tubo tubon ilallahi yago sheniɗo fa inna allahi sheniɗo kam idon tawba iɗon jaɓa tubuɗo fuu sheniɗo no jaba tuba makko qala taala allah laamiɗo wi ya iba ibadi allazina asarahu ya ono mashuɓe am bonnuɓe ɓe gojji ɓe jari wargo laatagana ɗo min rahamatillahi to on itti kammude daga yurmuki ceniiɗo inna allah yagafiru zunuba jami'an ceniiɗo iɗo yaafo aybeji fuu inna huwal gafuru rahim ceniiɗo kanko woni jaafotoɗo kanko woni jurmowo wani bo coɗɗoɗon ila rabbikum yaago ceniiɗo taguɗo en wasali mo kokkon daare to makko min qaɓale kafin a yatiyakumul azabu yangitin kiwara na'um summa la tunsarun wala ballo ɗon ballay ɗo on anshudukum imɓe ɗon hawta on isheni don an tagala an taɗala u an taɗalaƙo jami'al muhtaɗifina goron ko ɗe kuje ɗe giɗa ka nder dina ladaykum yeeso moɗon liwajahillahi gimmangu seniɗo inna allaha sayatawalla amrakum shenido iɗon e, jaba ko gatton idon wallito on wa yahfazakum imoɗon rena on kazalika non min jawri adaikum do ko halle ɗum wañɓe moɗon haza shaharun ndulewr fursatun on keɓi sharil azimatum mangel li muhasabati nafsi ko moye ya haɓana hoore muɗum wa ruju'u hota ilal haqqi ya goonga sey modi boy wa fakana yen ɗon toro shiniɗo yo wa en dow wa iyakum e onon lima yuhibbu do ko do yiɗi wa yarda kuma jaɓi majjum miɗon nodda fulɓe ngarton dow ko do yiɗi anden no jo. jolirten anden no senortoɗen goren hallende goren wargo goren jeenuki o modibbo imoɗo e yiɗi en imoɗo e yiɗi laatoɗen adune woɗɓe adune ɓe ɓe i e yiɗi ɓe i manata ginnohon ɗo mi daroto saytu ceniɗo yaari en jaango allah laamiɗo windana o modibbo mbar jaari allah renana en mo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu الله وبركاته الحمد لله تفضل يا شيخ سوف ارى ايوه صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد اللهم Muhammadu على محمد Muhammadu ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim ابراهيم في العالمين انك حميد majid. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai wanda suka rasu akwai alhaji na wannan anguwa Allah mishi rasuwa akwai dan uwa da muke tare da shi abubakar muhammad kankiya bai da lafiya yana kwanciya asibiti asibitin zakari a can angon dosa akwai malam ibrahim sha'ibu shi ma ba shi da lafiya allah ya ba shi lafiya akwai da mu a cikin nan akwai wanda ba su da lafiya Allah ka san su Allah ka ba su lafiya akwai wanda suke cikin tsanani Allah ka warware musu wannan tsanani muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa Allah ya zaunar da lafiya a cikin wannan gari da wannan jiha da mu wannan nahiya da muke ciki Allah ya zauna da mu lafiya rabbana atina fid dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina darrata ain alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina na siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta